a yi bayani game da azumin da ake cikin waɗannan kwanaki goma ko waɗannan fadalan su a yi waɗannan kwanaki goma kusan babu wanda yake jahilta abin da fadalan da suke ciki ko aka ce waɗannan inna iddata shuhuri inda Allah isna shahara jiki isna fi kitabillahi minha arba'atu arba'atu hurumun zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa'annan watanni guda hudu watan hajji na ciki sa'annan kuma watan hajji wa layalin asr ko eh wa'annan kwanaki guda goma sune aka ce aika a cikin su yana da matukar lada yana da tsafarala wajen Allah madaukakin sarki azumi zaka iya yi wani tambaya in fara azumi ra'iyo za a tsayar da azumi in kai azumi har ranar arafa kashi gari ai sallah kenan ranar idil kabir ko sabir ba azumi ko azumi kwana tara ka iya kai kwana uku kai ɗaya kai ranar arafa ka ka iya kai yana da daraja yana da lada kwarai da gaske in ba za ka yi azumi ba ka ciyar in ba ka da abin ciyarwa ka yi wani aikin alkhairi karatu alkur'an duk aikin da kake ka tsara ka riɓanya saboda ka samu daraja fadalan da ke cikin waɗannan kwanaki kwanaki guda goma na asuru bil hijja sawa'a ciyarwa za ka iya yi azumi za ka iya yi sallah kake na dare ka tsara sa'annan ko eh, ai a karatun alkur'ani kake yi in ma ba ka da abin da za ka yi sai ki kyautata ma iyalanka kyautata musu ke ma ba ki da abin da za ki sai ki kyautata ma mijinki kyautata masa kyautata masa makotanka ne duk wani abu da kai na alkhairi cikin wannan lokacin cikin waɗannan kwanaki za ka samu in billah da wajen Allah madaukakin sarki eh to Allah ya saka masa wai wani ya an ga wani yi tuwo da miya ana ta yawo ana tarabawa haka ake bukata eh duk sa'an aka tambaye manzo Allah eh, manzo Allah wani aiki ne ya ya fadala sai a kalli halin da mutane ke ciki to wanda ya je tuwo yana rabawa mana ciyarwa kenan ko kai abinci ka kai musu ko ka je ka raba musu kuɗi ko ka sauke musu wani al'amari sai kaga Allah ya ya ya ya hore maka kai ma Babu intibabi bil awiyati wa tauri yake da ke bayani cewa a tsima dabino ko unabi a cikin kwarya ko gora ko tasa ko duk wani abin da ake cin a ciki قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهلا يقول أتى أبو أسيد الساعدي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه وأن صحابي حين يجي أول شيء من ذن الله صلى الله عليه وسلم يزوج جدا أتى بنتي فكانت امرأته خادمه وأن أمرير إتتي تتي مسو خدمة تكاو مسو ليمو تكاو مسو أبنتي وهي العروس قال أتدرون ما سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية يتي كو كنت من تشاير من من شباب من الله يشاء صلى الله عليه وسلم أمسى ta zuba a cikin ruwan a cikin ruwa tun dare ta hakka ta gari wannan ruwan sai zama ruwan zaki shine ta kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي يتي باب اللي كي بيان من ذا الله باين يا هنا سدين من النبي قد إما دبينو كو نبي كو أبو أتكن وإنسو غورا أتكن غورا كو ترمي كو أبند أكا جافا مثلا ما إسكا ولا تشغبا يتي لك باين من ذا الله يجيب سفوتي يتي سيئني تو أجي إن سيئيا إياوا أما دي أبند كي حد ينا بقوا يا حرمتا قال حدثنا يوسف ابن موسى قال حدثنا محمد الله أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزروس yace manzon Allah ya yi hari a tsima ko a zuba waɗannan abubuwa a nan naje ko ai nan naje ko ai cikin waɗannan gora cikin gora ko ƙwarya kowani wani abin da za a zube waɗannan mazubi fa qalat al ansar sai mutanen madina dan sarawa قال لي خليفة حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بهذا قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بهذا وقال فيه يتي رواية لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوئية قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن سليمان بن أبي مسلم الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس يجد سقاء لما زق الله يهني أتي وأن مزبي سيوين سكتي أي با kowa ke da wani abu da wani mazubi daban da zai saka ba sai wannan abin bai sarraf hasalahu fil jarri ghayr al sai manzon Allah ya musu sassauci yace za ku iya tsine ko na naje a cikin gora amma ba wacce aka shafa ma kwalta ko mai ta zamo za ta sa abin ya zama jiya da wuri ba قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سليمان عن ابراهيم التيمي عن عن الحارث بن سويد عن علي رضي الله عنه قال yace an karbo daga sayyidina ali Allah ya kara masa da yake na annabi sallallahu alaihi wasallama an dubbai wal muzaffati manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani ayi tsini a cikin goran kabewa ko kuwa wa gora wacce aka shafa ma kwalta ko wani mai da zai hana iska shiga قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا قال حدثني عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم قلت للاسود يتي ابراهيم النفيتي في فدا مع الاسود هل سألت عائشة أم المؤمنين أما يكره أن ينتبذ فيه يتنبي إبراهيم يتنبي أسود كو كاتب تنبي أن عائشة أور مؤمنين لكن مذبين لأكا هنا أي أي إني أتكي كو كو أكبر إذني فقال شيء نعم إينا تنبي تقوى qultu abinda nace mata sai na ce ya ummal mu'minina ya ke uwar mu'minai amma da annabi sallallahu alaihi wasallama an yunta baza fihi me da menene manzon Allah ya hani ai tsini a ciki halat ta ce nahana fi zalika ahlal bait ya hane mu mu ahlul bait cikin waɗannan mazubi kada mu yi tsini a ciki ashe na na aisha tana cikin ahlul bait ko nahana fi zalika أهل البيت لا معنى أهل البيت أخص أهل البيت ونهانا فعل وفاعل ومفعول نا سنة مفعول كنا أهل البيت بدلي كنا سواء كاتي عطف بالمسابقة كو بدلي كو منين دي كو منصوب على الاختصاص معنى عائشة تثبت تسمع من أهل البيت ما هكذا وهذه يستدرك أن ننتبه في الجباء والمزفة قلت أما ذكرت أما ذكرت الجرة sai ta ce ai ya hana mu wannan mazubi wannan mazubi sai mai tambaya ce a cikin abin da ta faɗa maka bata bata ce da gora ba wal hantami qala inna ma uhaddithu kama sami'tu uhaddithu ma lam asma dai abin da nabi ke faɗa maka ko so kake na faɗa maka abin da ban ji ba <laughs> ha yau haka tambaya take abin da naji ta faɗa shi nake faɗa maka ko so kake na faɗi abin da ban ji ba mutum zai faɗi abin da bai ji ba kan ilimi na da wahala ko قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد متين زي زي ما malam ina da tambaya انا ina da tambaya da ya ce ma na zo jayayya ne sai ka ce baka da lokaci ko baka shirya ba baka da daman jayayya yanzu ba lokacin jayayya bane ko zai ce malam ina da tambaya zai tambaye ka abin da ya tambaye ka in ka ba shi jawabi sai kuma ya maida abin jayayya zai ce a da ka zo cewa kai tambaya ta da ka ce min ka zo jayayya ne sai ba ka hakuri ce ba zo amma ka zo ka ce tambaya ga jawabin da aka baka ko ka dauka ko kar ka dauka yaya kuma kamar abin ya canza kuma ya zama jayayya to haka al'amuran suke suna da wahala ko قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سمعت عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر من ذا الله يا يهني أيتني أتجن غورا وتتكي قوريا قلت أنا أشرب في الأبيض سيسكت تزامشا أتكين غورا فرا قال لا إشاء amma ai ake duk wa'annan daga bayan manzo Allah ba su izini ko babu naqi'i tamri ma lam yusir babin da ke bayanin tsimin dabino za a iya sha matukan bai kai hajjin buguwa ba bai zama giya ba ce قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن ابي حازم قال سمعت سهل بن سعد السائدي أن أبا أسيد السائدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه يجي ولنا سعد الشكر من الله صلى الله عليه وسلم أن وجه الليل فكانت امرأته خادمه ما تستخدم إتكي متخدمة أو أن لوك يومئذ وهي العروس فقالت سيدتي ما تدرون ما عن قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدتي مسكوكنت مينة مينة ومن من الله يشاء an qatilahu tamaratin min al-layl fi tawri dace ai dabino ne na zuba a cikin ruwa da daddare kafin kace gari sai ruwan ya dau zakin dabino ya zamu an zamu ne kenan an samu lemon ne ne lemon kwalaba ko an samu lemu kenan ko zoboro da ko wani abu mai zaki da za a iya sha kuma da sanyi babu babul bazaqi ma an taqula al bazaq aw al wani nau'i ne na abin da za a tafasa abu ya kai inda zai zamo giya ko akwai inda zai kai bai zamo giya ba shine ke huwa amru al-masbuhu shine giyan da aka tafasa in aka tafasa shi sai a ɗauko abin a saka in aka tafasa shi har sulusin shi yakan yi ya kone ya saura sulusi biyu yana da ma'ana in aka tafasa shi har rabi ya kone ya saura rabi yana da ma'ana a mun gane ko wa man naha an kulli muskirin min al akriba da kuma wanda yayi hani ya hana duk abin da zai buga zai sa buguwa kowane irin abu ne an hana shi وروى عمر وأبو أبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث سكتي أرويت دقى عمر دقى أبو أبيدة دقى معاذ ورعى عمر وابو عبيده ومعاذ شرب الطلاء على الثلث ma'ana suka ce za a iya shan asila'i abinda aka tafasa sulusin ya tafi sauran sulusi biyu suna ganin wannan bai kai inda zai buguwa ba وشرب البراء وابو جهيفة على النصف براء ده ابو جهيفة سكشا ابن ده اتسفتا حر رب سيكوني وقال ابن عباس اشرب العصير ما دام طريا يتي كشاء العصير عصير شيني wannan juyi abubuwa kaman lemon kwalaba ko burodo ko waɗannan abubuwa da aka tace su aka nika su suka zama suka zama ruwa yace za ka iya sha matukan yana da sabunta da sabanta bai rubi biya ba wakala umaru wannan matsalar ya jima mutane na tambaya a ciko wakala umaru sayidina umar ibn al-khattab khalifa yace wajadtu min ubaydillah riha sharabin wa ana sa'ilun anhu fa in kana yusiru jalastu Sayyidina umar yana da sunan shi ubaydullah ibn umar aka ce da ko sai in ya tabbata ko قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي الجويريه قال سالت ابن عباس عن البازق فقال سبق محمد صلى الله عليه وسلم البازق aka tambayi Abdullahi dan Abbas hukuncin albazir sai ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya albazir ya riga ya menene za ka faɗa duk sunan abin da za ka kawo abdullahi dan abbas ya ce ai manzon Allah ya riga su mm. yaya me ce ce hujjanka sai ce ai manzon Allah bai ce kaza sunan shi kaza sunan kaza sunan ka'ida ɗaya ya aje ce ma askara fa huwa haram mm. duk abin da ke sa maye haramun ne ka ce masa bazir ka ce masa ruwa ne ka ce masa farab ne duk abin da za ka ce masa in yana in yana sa buguwa haramun ne qala ashrabu alhalal at-tayyib sai ce abin da yake za a sha shine abin da yake tsarkakakken abu wanda yake halal qala laysa ba'da alhalal at-tayyib illa al-khabith abdullahi ibn abbas yake ai فماذا بعد الحق إلا الحلال أي إن كبر أبن يجي تركشن أب حلال to duk abin da zaka sha kuma abu ne na jasa kuma wanda yake haramu mun gane ko قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت an karbo daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yuhibbu alhalwa'a wal asala nana Aisha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana son alewa yana son zuma yana son abubuwa masu zaki mun gane ko kana tace ko kana annabi sallallahu alaihi wasallam fi'lu na fi'lu ma bin kenan ko annabi sallallahu alaihi wasallam ismu kana jumla sallallahu alaihi wasallam jumla du'a'iyya la mahalla laha min al-i'rab to ina khabaru kana yace yuhibbu فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناس والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره والفاعل ضمير يرجع إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحلواء مفعول يحب والعقل معطوف على الحلواء والجملة من الفعل والفاعل في محل نسل خبر كان كأنك تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم محبا للحلواء babu man ra'a Allah ya halita al-gusra wa tamra idza kana muskiran yake babin da ke bayanin kada ka hada ɗanyen dabino da busasshen dabino ka haɗa su waje ɗaya a tsima sai in ya zamana za za su kai zuwa buguwa wa Allah ya ja'ala idamaini fi idamin kada kuma mutum ya hada miya miya biyu a cikin miya daya wannan alama ce ta mun karanta wannan hadisin gaba ko sai dai da izinin yan uwanka ko قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال يتي هل كرمو أنس الله يكرمك يا إني لأسكت أبا طلحة دقائق يكفيكو بقاء يكفي لازم إني لأكفي تنقول أكفي لأكفي فعل فعلى يكفي فعل فعلى يسئل na kasance ina إلا شاهد أبو طلحة da abadu jana da suhail ibn eh, ibn al-bayza'a khalita busr ina shayar da su abinda aka hada aka sananta daga ganyen dabino wa tamri da dabino in hurmat al-khamr lokacin da aka haramta jiya faqazaftuha wa ana saqihim ana haramta jiya. yake sai muka zubar ni ne ko da kasance ina shayar da su wa asbaruhum ni ne dan karami a cikin su wa inna na'udduha yawma idhin al-khamra yace ai mu lokacin mun dauke shi jiya. وقال عمرو بن الحارث حدثنا قتادة سمع أنس قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبسر والرطب وأن الدك من الله يا حني إن ذات كي ذات ساء أبوه قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال اخبرنا يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم an yujma'a bayna tamri wa zahwi yace manzon Allah yayi hani a hada tsakanin dabino da azzahu wanda yake danye ya fara ya fara dauko kala ya fara dauko launi wa huwa al-mudawwan والتمر والزبيب والينبت كل واحد a lahida. Ya ce kar a hada waɗannan abubuwa duk da za a tsima in ana so a ra kowanne a saka shi wajen cikin mazubi daban ma'ana haduwarsu yana sa su zama jiya da wuri kenan babu shurbin labani imam al-bukhari ce babin da ke bayanan halaccin shan nono ko madara ko laban ana itlaqin laban ana nufin nono ne kindirmo ana itlaqin laban ana nufin madara wa qaulillahi ta'ala sai za mu tabbatar da menene ake nufi da laban anan madara ko nono ne kindirmu wa qaulillahi ta'ala da fadar Allah madaukakin sarki min bayni farsin wa damin labanan khalisan sa'idan lisharibina Allah madaukakin sarki ce wannan al'amari ne ban mamaki dabba za ta ci abinci sai ta je abincin ya taru a cikin cikinta ga taroto nan nan ga madara nan ga jini a tsakanin wannan taroto har ne jini hatsi ne da shi tsakanin wannan za a cire madara ta tsakiyar madara faratas sa'an nan mai daɗi kuma a sha banda Allah waye ya yi haka Allah yake ko eh Allah ya ce kadarna fa ni'mal qadiruna ina ma'ana fa ni'mal qadiruna hadai da mutu Allah ko wanda Allah ya yi yayin wannan kowa yayin wannan sai duk wanda ya daga kansa da alaman girman kai sai Allah ya wulaka shi kowa ne ba abinda ala eh al-kibru yada'i wal azamatu izari man naza'ani fi wahid minhuma qasamtu haka Allah yake Allah yake kika da kisa ni ke da kika da kisa duk wani makhluki makhluki ne ni na halitta shi duk sa'an da mutum yayi jayayya da ni a cikin kika da isa sai na karya kowane ne duk inda ka kai da isa da cika rana ɗaya sai a ce ka mutu mun gane ko duk inda ka kai da cika da isa wata rana ta cika mutu ma'ana Allah ya fi karfin ka ce mun gane ko a ce tun farkon fari sai ka sallama ma قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال abu hurairah Allah ya kara masa yadda yake utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lailata usriya bihi bi qadadin labani bi daren da aka yi isra'ila da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka kawo masa kwariya ko kofi ko kokuna madara wa qadadi khamri da kuma daya na giya sai ta kai ta riwaya a wancan riwaya sai manzon Allah ya zabi ne madara قال حدثنا الحميدي سمع سفيان قال أخبرنا سالم أبو النضر أنه سمع عميرا مولى أم الفضل يحدث عن أم الفضل قالت أنكر أم الفضل mahaifiyar Abdullahi dan Abbas yaya take wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matan bafarsa kenan ko tace ita tace shakkan nasu fi siyami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawma arafa ita tace mutane na shakka ranan arafa manzon Allah na tsaye a arafa idan suka ce ai azumi yake wai suka ce a'a baya azumi a arafa din nan ran nan to sai shakka ta ummul fadl ce to bara mu gani yanzu za mu samu tabbacin al'amarin azumi yake ko ba azumi yake ba mun gane ko da ta dauko abu ta cika nono madara ta ce ko kai mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka je aka ce gwaggwata ce a kawo madara manzo Allah na tsaye kan abar hawarsa sai ya karba ya sha sai aka samu tabbas cewa yana azumi kenan ko ba ya azumi kai da kake garin ku shine za ka yi azumi ran arafa amma su da suke arafa nan addu'a za su yi ba addu'a za su kagara sallallahu alaihi wasallam قالت شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفه fa arsaltu ilayhi bi ina'in fihi laban sai na aika masa ƙwariya da akwai madara a ciki ko nono fa shariba sai manzon Allah ya sha fa kana sufyan rubbama qala shakkan nasu fi siyan rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yawma arafa fa arsalat ilayhi ummul fadli fa idza wuqifa alayhi qala huwa an ummul fadli in aka tambaye shi sai ce daga ummul fadli ko ko in aka tsayar da riwayan akan shi wannan mai riwaya sai shi kuma ya ce a'a daga ummul fadl قال حدثنا قتيبة أي من زمن الله ينا سن yana son alawa ko yana son zima ko saboda zima tana ɗauke da sinadari da ɗan adam ke bukata duk sa'an da kaga ƙarfin kwakwalwarka ya soma raguwa mantuwa baka fahimta al'amura na wahala ka ɗaukan maka kullum in za ka ci abinci ka sha zuma lokaci ɗaya da rana in za ka ci ka sha zuma lokaci ɗaya da daddare in za ka ci ka sha zuma lokaci cokali ɗaya in ka manta ka ci bayan ka ci ka sha kwanaki nawa ba za a ɓata lokaci ba sai ka ga duk abin nan ɗinka ya ya dawo kana iya tunawa mantuwa yayi kaɗan abubuwan da suka fi ƙarfin ƙwaƙwalwarka, duk sai ga sun dawo insha Allah. Thank <laughs> you. akwai wanda ya aiko takarda jiya yace yana wahala wurin fahimta karatu na masa wahala sannan yana yawan mantuwa yawan mantuwa akwai sabubban da ke kawo su yawan shakku a cikin sallah ko cikin shakku cikin komai akwai sabubban abubuwa akwai abubuwan da ke kawo su sai in ka bi sunna ita ce za ta dawo da kai kan hanya to sa'annan ka kau da sabubban kenan to abubuwan da ka rasa a ciki sai ka rinka shan zuma kana shan zuma zuma ke dauke da sukari da glucose da abubuwa da kwakwalwanka ke bukata za ta samu kai aiki sosai ko rashin bacci ne rashin bacci maka yawa da daddare sai ka samu zuma da lemon tsami ka sha ko zuma da nono ki je dirmo ka ka hada ka sha sai ka yi bacci fiye da bani saboda ka tana bukatan abubuwa a kwakwalwar dan adam yanzu ta shiga wahala duk dan adam da kake gani ta yanzu tana wahala fiye da yadda ya kamata kun gane ko saboda harakoki da bukatun ɗan adam sun yi masa yawa da za a ja tsawon yin maimakon awa goma sha biyu a mai da yini awa ashirin da hudu da sai bukatun ɗan adam ta canye wannan lokaci kana tunanin wannan kana tunanin wannan wannan ya bata maka wannan sa'annan abubuwan da ake bukatar ka cika maido da abubuwan da kake ba ka samu to tilas rayuwa ta zo mutum ya rasa jini wannan zuciyarsa ta tsinke wannan kansa ta buga mace kanta ya buga tunane wahalhalu babu kwanciyar hankali saboda ba a tarbiyyantar da mutane akan imanin da zai ba su natsuwa ba to shi yasa wa'annan al'amura tilas kokolon dan adam ya sha wahala yanzu قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيق yace abu ubai ya zo da kofi ko ƙwarya da madara ke ciki ko nono ya taho daga inda ake ce mana nafi fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake dafi Allah khammartahu walau an ruba alaihi udan manzon Allah ce ya zaka taho da kwano guri haka tun daga waje har zuwa yanzu akalla sai kura da datti su datti ka rufe mana in babu abin da zaka rufe ko kasa ko mai fadi ka dora akai dan ya hana shigar datti a ciki mun gane ko قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يذكر أراه عن جابر رضي الله عنه قال جاء أبو حميد رجل من الأنصار والمسلم في الأنصار من النقيء بإناء من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا وحدثني أبو سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا sa'annan kuma abin da ya kamata mutum ya sani shine duk fa'idojin da aka ce ka bi ka samu kyakkyawan kwakwalwa ka samu kyakkyawan fahimta ka samu fahami abin da ake son ka tabbatar shine jibo a dangane da ilimi na addinin musulunci wallahi sallahi sai ka hada da tsoron Allah sai ka hada da tsoron Allah in ba tsoron Allah ke in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa ya yaghfir lakum dhunubakum mun gane ko in tattaqullaha yaj'al lakum furqana abinda ake so kenan duk ka'idoji na fahimta na fahimi na in kayi su dangane da addinin Allah haske ne in ba tsoron Allah kai ba In duk abin da ka tara sai Allah ya janye albarka a ciki sai ka fi kowa ruɗe ruɗe eh haka Allah ya ce wattaqullaha ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم dangane da shi daga amfanin zuma din nan da kuma su ce da zuma din nan sukan dafa mazar kwaila su samo wato kaka sai su hada ko su dafa cikin dan kada mutum ya je ya ya sai zuma kuma isa da ji wannan fa'ida ba alhali ba kuma ba zuma ya sha ba sai eh, a a a mutu wa su kai da zuma dan Allah misali zuma ko da da tafiya da tsada to muna tafi ai قال حدثني محمود ان شاء الله قال حدثني محمود قال اخبرنا النضر قال اخبرنا شعبه عن ابي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وأبو بكر معه من زعل صلى الله عليه وسلم يا قبات يا تهود مكة تارد سيدنا أبو بكر فقال أبو بكر سي وزير من زعل الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر سيتي مررنا برائل yace muna tafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina muna tafiya manzon Allah ya ji kishin ruwa sai muka wuce muka shige wani makiyayi yana kiwon dabbobi wa wa qad atita rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alhali ko manzon Allah ya shiga kishin ruwa قال أبو بكر رضي الله عنه كيف سيدنا أبو بكر يتي فحلبت قصبة من لبن يتي سينجينا تاتا مدرات كحن fi qadahin a cikin ƙwarya fashariba hatta rabitu yace sai da manzon Allah ya sha ya koshi har sayyidina abubakar na jin kishin ruwa manzon Allah na jin kishin ruwa amma sayyidina abubakar saboda sadaukar da kansa saboda sadaukar da rayuwarsa sanadiyya saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi bai damu da kansa ba sai je samu manzon Allah madara ya kawo sai da manzon Allah ya shaye koshi yace sai shi ma hankalin sai kwanta kamar shi ma ya shaye koshi kira suka ce fadainahu bil arwahi law kana yufda yufda mun gane ko wa atana suraqatu ibn ju'shum yace suna cikin wannan sai ga suraqatu dan ju'shum ya tahu ala farati fada alaihi wa talaba ilaihi suraqatu alla yad'u alaihi wa an yarji'a fa fa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sayyidina Abubakar suka fita daga Makka za su yi hijira zuwa ina zuwa Madina don ka tabbatar da cewa matakan kira za ka yi zuwa addinin Allah ya da ilimin addinin Allah za ka yi sai ka ba yadda za ka yi sai ka hadu da wa'annan al'amurra manzon Allah Allah Allah madaukakin sarki da yake son ya gana da manzon Allah a cikin dare daya aka aiko mala'ika Jibrilu da Buraka aka dauki manzon Allah a Makka aka je Baitul Maqdis daga Baitul Maqdis aka yi rigila har zuwa ina sama'an sama'an thumma zada ala a cikin dare ɗaya aka je aka kwankwasa kofa ta farko sama ta biyu sama ta uku har sai da aka je manzon Allah ya je gana da ubangiji madaukakin sarki aka ce ma ka zabal fuadu ma lakadra amin ayat rabbihim kubra har manzo Allah ce ra'aitu rafrafan ahdara yace ya ga shimfida koriya shar karshen halitta har aka kai sidratul muntaha ba haka kai ba masamul lada sidratul muntaha ko eh li ahmada la shakka bil musami eh. ya ba aka sai da manzo Allah ya kai sidratul muntaha menene yasa aka ce sidratul muntaha aka ce wannan ita ce magariyar cikewa mm. duk ilimin dan adam nan zai tsaya abin da yake sama kuma sai Allah sarkin a cikin dare ɗaya manzon Allah ya dawo aka ba shi sallah 50 har ya dawo biyar a cikin wannan dare aka dawo Makka aka waye gari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah tafiya Makka zuwa Madina tafiya zuwa Sidratul Muntaha wanne ne yafi wahala zuwa su sarkin mutu amma Allah ya ga dama ya aiko mala'ika jibrilu da buraka aka zo aka dake manzon Allah aka je aka dawo amma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka zama kwas aka zama abin da za a yi manzon Allah aka yi ya gama aikin makka mutanen makka aka ce yanzu lokacin an gama lokacin yanzu za a bar makka a koma madina sai aka kaddara mishi hijira mm. a lokacin da za a yi hijira din nan akwai mala'ika jibrilu akwai buraka Allah madaukakin sarki lam yazal wa la yazalu huwa al-maliku li kulli shay'in afahalu lima duk mala'iku sama suna nan mm. amma Allah bai ba da izini mala'ika jibrilu zai dauke sai kai makka madina ba suka fi akar suka fita ai mun mun karanta kisan hijira ko cikin farko farkon bukhari aka je aka shiga wannan aka tsaya aka har sai suka zo suka dauki abdullahi ibn quraysh a lokacin yana kafiri shine dan ya san hanya kada a taki tafiya za a samu hanya zuwa sakwato wanda ya san hanya sai ya bin maka hanya da za a je ba da bata lokaci ba amma wanda bai san hanya ba fa sai an yi gari a shiga nan a faɗa nan sai aka dauki abdullahi ibn quraysh a lokacin quraishawa suka ce duk wanda ya je samo mana su Muhammad da Abubakar za a bashi kaza za a bashi mai kenan la'ada ko lada ko tsuji lada abin da ake son ka dauka daga yanzu shine lada abin da ya danganci tsakaninka da Allah abin da zaka yi Allah ya ma sakayya lafiya duk abin da ke tsakaninka da dan adam lada kake cewa mai da shi la mun gane ko suka ce duk wanda ya ga abu an saki an ajiye duk wanda ya je kawo su suraka shi kuma ya ga hanyar da suka bi sai yayi dabara to haka tubun kuma kenan ko ya ga hanyar da suka bi sai yayi dabara yake ya kwance dokin sa kada a gani a bisa a aje wani ya gani ya kawo ke samu wannan garaba tar su suka sa ya biyo su manzon Allah ya biyo su manzon Allah sai da ya kusa sai kafafun doki suka kafa yayyayi yadda zai yi manzo Allah ya masa addu'a Allah ka rike shi anan sai wutan da karke ta kama kafafun sai suka nitse a ciki ba sa iya tafiya sai mm. daga makka yake gudu yana jin yana iya tafiya sai da ya kusa gashi yana kallon su manzo Allah da Abubakar sai Abdabba ta kasa tafiya mm. duk bara sa in zai koma maka sai ta shi biyu sai ya san cewa lallai akwai wani abin da ya faru sai ne sulhu ya manzo Allah a janye wannan addu'a na duba musu na yi alkawari in dai kuraishawa ne to ba za su taba sani inda kuke ba ba ni na gan ku ba na san inda suke kuma ni suka aiko ba hmm. in Allah in dai ni ne suraka har abada in ta ni ne kuraisha ba za su sami ku ba manzo Allah ce je ka an janye addu'a Allahu akbar to shine sayyidina Abubakar yake bada wannan labari hmm. haka suka fita suka je wurin suna tafiya a hanya cikin makka suka je wurin kisan ummu ma'aban mun gane ko wata mata ce ita ce farkon wanda ya fara haje rest house ko hotel a hanya ta je tana kiwo tana in mutum zai wuce a cikin zafi ne ko cikin ya galabaita ga ruwan ga suka je manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sayyidina Abubakar ana bukatar ruwa ana bukatar nono aka je tana zaune da dabbobinta sun rame ba abinci ba komai ina ne gidanki lafiya ya je kaza kaza ko kuna da wani abin guzuri ko ai babu wannan gata nan wannan cikin da kake ta dai ga nan abin da ya saura ba komai a cikinta in kuma ka san inda zaka yi to ga da da bismillah shi ke nan sai dabba aka taka nono fiye da duk dabbobin da kai ita da kanta kai mamaki tana kallon mu'jiza tana kallon mamaki shine da tau'i suka tafi mai gidan ke dawo take ba da labari take wani mutum mai albarka ya zo ta ba da labarin manzon Allah tun daga farko haskar sai kamanninsa da kaza kaza kaza aka ce ke ita ce mu mata muka kalli namiji mu za mu yi baka labari fiye da namiji ya kalli ta da labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kakab kamannin sa kaza gashi kaza idanun sa kaza ga yadda yake kaza ga yadda yake kaza in albarka kake bukata Allahu akbar قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب تو wannan tafiya haka aka yi tun daga maka? har madina cikin zafi cikin cikin ruwa malaika jibrilu na nan buraka tana nan da Allah ya ga dama malaika jibrilu ya ɗauki manzon Allah daga maka. makka sakan ɗaya zai kai shi madina ba shi ba wahala ba neman kuraita babu komai amma sai Allah ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in dai da'awa zaka yi in kira zaka yi zuwa addinin Allah in ya da addinin Allah zaka yi in ya da sunna zaka yi ba yadda za a yi sai ka ji abin da baka sai ka ga abin da baka so sai wannan ya faɗa sai wannan yayi sai wannan yayi har mala'ika jibrilu mala'ika jibrilu da darajarsa da mala'iku mala'ika jibrilu in yayi tsawa dai duniya duk ai sai ta sani ba haka bane mala'ika dai Allah ya kai shi ya kifar da kura kaumin hmm. amma da wannan fawa da ke tare da mala'ika jibrilu aka ce mishi ai tun da Muhammadu za ta bi hmm. ai sai kai aiki wa qul i'malu hmm. mala'ika Jibrilu wannan karfi da fawa da wutar lantarki da komai ne aka ba ba shi izini yayi ba takobi za ka yi da rawani kai ma yanda Muhammadu ya tsara da suka haka kai ma za ka yi. aka je aka dawo daga yakin azab manzo Allah na gida ana karkade kura malaika jibril zo da rawani ko kun tude kayan kun aje makaman ku ne ai mu malaiku ba mu aje makaman mu ba tukunna manzo Allah ce ina kuma za a yace can banu quraiza manzo Allah ce man kana sami'an mubi'a wala yusalliyanna al asra illa bi bani quraiza yace to ga malaika jibril yau da kansa da rawani yake da takodi. mala'ika jibrilu ya tsawa ba qura qaumi lutun ba qura qaumi quraishawa duk ya halaka su amma tilas sun kale Allah bai ba shi izini ba dan ne dan ya taki ya je ya bi tunda ya bi ya bi sahun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yayi aiki wa qul i'malu wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun mm, in dai sunna kake son ka yada in dai aqidar musulunci ne so ka yara ta gaskiya to ba ka da yadda za ka yi sai ka hadu da wa'annan mun gane ko in tamsaskum hasanatun tasu'ukum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور أكا الله مدعو تركي كائن وجندا يا أجل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو أو يخرجوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسم منزل الله صلى الله عليه وسلم نعم الصدقة اللقحة الصفي من حسن yace ma dalla da abin sadaka ita ce alliqha taguwa ko tankiya wata take taguwa zababba ne yawan nono haka kuma yace shatu fasiyu min hasan yace haka kuma ma dalla da akwai tinkiya wata take zababba ne yawan nono tabdu bi ina'in wa taruhu bi akhar da sai ta cika ma ƙwarya da yamma kuma ta cika ma ƙwarya ne albarka kenan ko قال حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم shariba labanan fa madmaza yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha madara ko nono sai kurkure bakin sa wa qala inna lahu dasama yace ba wai za a sake alwala bane dan an sha nono saboda abin da yasa manzon Allah ya kurkure baki yace ai madara ko nono madara tana da maiƙo yasa sai manzon Allah ya kurkure bakin sa baya nuna cewa dan ka ci abinci alwala ka ta warware وقال إبراهيم بن فهمان عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت إلي صدر صدرة فإذا أربعة أنهار manzo an nuna mini sidratul muntaha sai naga koramu guda hudu zahirani naharani zahirani wani harani ba fina ne koramu guda hudu guda biyu bayyane guda biyu kuma a koye fa amma fannilu wal furat yace koramu guda biyu da suke bayyane sune korama kogin nil da furat wa amal batinani fa naharani fil janna yace wa'annan kuma da suke koyi wa'ansu koramu ne da suke cikin aljanna fa utitu bi salasati aqdahi yace sai aka kawo mana kwarre ko akwariya guda uku kore guda uku kadahum fihi labanun wa kadahum fihi asalun guda akwai nono da madara daya zuma wa qadahu fihi khamrun daya kuma akwai jiya a ciki fa akhaltu alladhi fihi laban sai na ɗauki ƙwaryar da ke cike da madara fatarinki sai na sha fa qila sai aka ce da ni asabta alfitra anta wa ummati ka dace kai da al'umma me yasa imamu bukhari yake kawo wannan dake kitabul ashir ba ko ba haka bane in korama guda biyu nil da furat ne ma'ana a saman mutane ruwan sha a saman mutane ruwan sha in in suka zo al'umma ta yawa injuna suka tsufa ba sa iya buga ruwa yadda yake ja saboda al'umma ta yi yawa bukata ta yi yawa sai a canza injuna sai a je a haka musu rijiyoyin bursasai duk unguwan da aka suna wahala sai a je a haka musu rijiyoyin bursasai su samu ruwa ne kyau suna sha shikenan duk kowa ne ne kai gwamna ne gwamna eh, kwamishina ne ka daga hannu ya Allah madaukakin sarki ko shugaban kasa ne Allah madaukakin sarki bayan ka sun shiga halin rashin ruwa na je na haka musu a cikin dukiyar da ka hore Allah ka tsawaita mulki na Allah ka yi kaza Allah ka saukar da albarka kai da wasuli Allah ya sa maka albarka قال هشام وسعيد وهمام عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصع عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأنهار نحوه ولم يذكروا ثلاثة أقدار باب استعذاب الماء إمام البخاري هل ينزو إلى معنى باب استعذاب الماء الماء العذب وين كده روى من wai al'umma shugabanni su saman ma al'umma ruwa mai daɗi ruwan da ba kwalara a ciki ba typhoid ba kurkunu in gwamna ya bude famfo ya sha ruwan yankari talaka ma su bude famfo su sha ruwan yankari amma gwamna ya bude famfo ya sha ruwan yankari talaka ya sha ruwan kurkunu a ba ya adalci ba Allah ce kai la kuna duratan bainal asliya mun gane ko imam al-bukhari ka ce ya san halin da muke ciki ne yanzu na yunwa da rashin ruwa sai ya kawo abin tartibi tawfiki daga Allah madaukakin sarki yace babin da ke bayanin a saman ma mutane tataccen ruwa mai daɗi su sha su gode Allah su yi alwala su yi wanka su yi sallah su salati sa'an kowa ne kai gwamna ne kai kwamishina ne shugaban kaza ne ka daga hannu Allah madaukakin sarki bayan ka sun shiga hali na kaza kaza kaza na hana ido na bacci ina roƙon ka har ka bude ka waye ka yayi mana al'amari Allah ka bada iko mun Allah ai eh, ka san in dan kai nayi wannan Allah ka jaza mana mulki na Allah ka sa ka baka sa albarka Allah kai kaza Allah kai kai kaza kada ka ce kai soja ne kai dan siyasa ne kai malami ne kai wane ne duk yaren da kake fada wallahi Allah yana kallon ka randa zuciyarka ta jiya ta koma ga Allah ba ruwan Allah sai ka bi ka, shirye da masu rawani dubu in ka fi tsoron Allah in ka fi tsoron Allah wallahi alaka tsakanin Allah da bayansa duk ɗaya ne khalid wa makhluq inna akramakum inda Allah atqakum siyayyen ku wajen Allah a takun wanda ya fi ku tsoron Allah kada kai sakaci mutum ya fi ka tsoron Allah ka zo kana alfakari kana ji shi kenan ka zama banza a wajen Allah yi kokari ka fi shi tsoron Allah ka fi shi wajen Allah duk wanda ka fi wajen Allah bukata ta biya قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق ابن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاري المدينة مالا يتي أبو طلحة yana cikin manyan manyan mawadatan Madina min nahalin dukiya gonaki da kadarori da dukiya wa kana ahabba malihi ilaihi ha'a yace yana cikin ciyayyar dukiyar da yake so wata gona da ake ce da ita bayruha wannan gonan akwai rijiya a ciki wannan rijiyar ne ruwa ne mai daɗi mai sanyi ba kurkunu ba kolera ba typhoid a ciki wa kanat mustaqbilal masjid wannan gonan ta kasance tana fuskantar masallaci tana kallon masallaci hanyar da maka ga wata gona kuma albarkar da ka samu manzo Allah ya shi masallaci sai ya bi in manzo Allah yana tafiya sai ya bi cikin wannan gonar sayyidina jabir da manzo Allah ya je shiga cikin gonar sai cewa yayi ko yayi addu'a shikenan sai da sai da jabir ya kai ya kai da ayan ba haka bane kasan وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب من ذا الله يكفل فينا تجاوى النبونا يشاو والذاتي السريج هنا قال أنس أنا كيفي فلما نزلت da Allah ya saukar da aya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim sai mu auna mu gani da halin rayuwar Thank you.